Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. wani bam da wani dan kunar bakin wake tayar ya bararraka wani masallacin 'yan shi'a tsiraru da ke ciki makil da masu ibada a arewa maso gabashin pakistan ya hallaka mutane akalla 56 baya ga wasu akalla 194 da suka ji raunuka reshen yankin na wata kungiya mai alaka da isis mai kiran kanta kungiyar isis shiyar lardin horasan ya yi ikirarin kai harin an kai wannan mummunan harin ne lokacin da ake sallar juma'a a wata unguwa mai cinkushe da jama'a a yankin tsakiyar feshewar Headquarter lardin keba fantunkwa muhammad asim wani mai magana da yawon asibitin lady reading hospital da ke kusa da wurin ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya gaya ma manema labarai cewa fiye da goma daga cikin waɗanda suka ji raunukan suna cikin mawuyacin hali kuma adadin mace-macen na iya karuwa. Harun Rashid wani babban jami'in 'yan sanda ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya farma masallacin wanda ke yankin shahararriyar kasuwan nan ta kasin kwani baza inda ya yi ta buɗe wuta ya kashe 'yan sanda biyu da ke tsare mashigar masallacin kafin ya afka ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa a babban sashi mai ɗauke da ɗaruruwan masu ibada. wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin tsakiyar mali jiya juma'a ya yi sanadin mutuwar sojoji akalla 27 baya ga wasu 33 da suka samu raunuka a cewar gwamnati har yanzu ba a san inda wasu sojoji bakwai suke ba bayan harin wanda aka kai a ƙauyen mondoro wanda ya hada da wata mota makare da bama-bamai a cewar gwamnati an kashe bakwai daga cikin 'yan bindigar a martanin da sojoji suka mayar a cewar bayanin ba tare da bayyana kowace ce daga cikin kungiyoyin 'yan bindigar ta kai harin ba da kungiyoyi masu alaka da alka'ida da masu alaka da isis duk na aika-aikarsu a yankin na tsakiyar mali mali ta shiga fama da 'yan tawaye masu tsauran ra'ayin addini tun bayan da wasu mayaka masu ra'ayin alka'ida suka kwace arewacin kasar mai cike da hamada a shekara ta da goma sha biyu wanda don haka alatilas tilas kasar faransa wadda ta yi mali mulkin mallaka ta kai dauki ta kore su a shekara ta biye amma tuni mayakan suka sake haɗa kansu suka kwace wurare da dama a gefe-gefen kasar, yayin da kuma suke ta wanzuwa zuwa cikin ƙasashen nijar burkina faso da sauran makwabtan ƙasashe. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar turai eu jiya jama'a inda da shi da su suka sha alwashin ci gaba da takura rasha ta wajen kakaba mata takunkumi saboda mamaye ukraine da ta yi yana mai cewa takalo yaƙi da rasha ta yi wata barazana ce ga duniya baki ɗaya bayan wata makamanciyar ganawa da ƙawayen amurka na neto a brussels blinken ya halarci wata ganawar ministocin harkokin waje ta musamman ta eu wata kotun shari'ar laifukan ta'addanci a birnin karachi na kasar pakistan ta jefa wani jigo a kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam na pashtu kurkukun muddin rai a wadan satin bayan an zarge shi da laifin yin wasu kalamai na nuna bijirewa ga gwamnati an yankewa kazi tahir hukuncin ɗaurin rai da rai ɗin ne saboda zargin ya shiga zanga-zangar siyasa da aka yi a Karachi, birni mafi girma a kasar ta Pakistan a watan Disamba na shekara ta 2020. An zargi tahir da an bato wasu kalaman cin mutunci kan wasu cibiyoyin gwamnati a lokacin zanga-zangar. Mambobi da magoya bayan kungiyar Pashtun Tahaffus PTM a takaice, wadda kusan wata haɗaka ce ta 'yan gwagwarmayar Pashtun masu neman yanci da kariya ga 'yan kabilar fashin tsiraru a pakistan na zargin cewa jami'an tsaro kan garkame tsangwami ko uwa uba kashe shugabanninsu hukumar sa ido kan yanar sadarwa ta intanet a rasha roskomnadzor jiya juma'a ta ce ta katse kafar sada zumunta ta facebook a dokacin kasar daga bisani ma ta gindaya tsauraran sharuɗa ga kafar twitter a cewar kamfanonin dillancin labarai hukumar ta roscom nazor ta ce ta ɗau wannan matakin ne biyo bayan abin da ta kira nuna bambanci har sau 26 da kamfanin facebook ya yi ma kafafen yada labarai da cibiyoyin sadarwa na rasha ta ce kamfanin facebook ya gindaya tsauraran matakai ma shafukan gidan talabijin na zevda kamfanin dillancin labarai na ria novosti sputnik russia today da cibiyoyin bayanai da da true da gazeta da true tun bayan da rasha ta mamaye kasar ukraine a makon jiya kamfanonin kafafen sadarwa suka fara daukar matakan takaita samun labarai daga kafafen yada labarai na gwamnatin rasha duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jihar Neja da ke arewa maso yammacin Najeriya inda 'yan bindiga daɗi suka kaddamar da wani hari akan wata majami'a yayin da ake tsaka da ibada. wannan bawan Allah da bai so mu bayyana sunansa ya mana bayanin yadda abin ya kasance da kuma yadda abin ya shafi iyalansa. ranar lahadi din nan iyayena sun je church bayan sun je church an yi service an gama service kenan kasa akwai elders kamar eh. na church haka eh shugabanni yawa hmm. su ne suka tsaya meeting kingin members su ne sai suka wuto suka dawo gida haka so suna cikin meeting din nasu su ne sai barayi suka shigo masu yo a takaice sun ɗauki mahaifiyata da babana sannan da wasu mutum hudu a ciki yanzu ne nake kira kuma a waya na kira shi abokin babanmu ya ce sun kira shi su barayi din suna neman naira miliyan goma sha takwas to yanzu karan kaina gaskiya ban san abin da yake mani daɗi ba gaskiya a takaice wannan ba shine karo na farko ba gaskiya sun sha zuwa kai babu iyaka ma dai a takaice a nina wasa ne don akwai last one year ago sun zo sun shiga wani kauye da ana kira unguwar azumi wanda suka zo suka attacking church kuma aka kuma suka ɗauki mutane sun daɗe a hannun su ta kuma wanda aka kashe gudan kudade sannan aka sako su daga baya ma akwai wanda daga cikin su ma wanda sun rasa ransu ma gaskiya muna cikin halin tashin hankali sosai wanda ka san irin wanga lokacin da muna ciki ga hali na rashin kuɗi da sauransu eh, tsadar rayuwa dai gaskiya muna cikin tashin hankali ba karami ba sosai kan gaskiya eh, saboda kaga a yanzu ni karan kaina ma yanda hankali na ke tashi akwai kannaina da suna gida kirana suna yi suna kuka ni karan kaina kai ban san abin da ke yanzu haka ina da exam gobe ma su ba san yadda ni karan kaina ma yanzu halin in fact ban rayuwana tana cikin wani hali yanzu a takaice gaskiya. To kamar kun yi kokarin sanar mahukunta. An sanar da mahukunta cewa ga abin da ke faruwa. Na'am. Eh an sanar masu to sai dai sanin cewa ga matakin da suka dauka ne wanda ni ba zan iya sani ga matakin da suka dauka ba. Ka san yanda yanayin gwamnatin namu na Najeriya duk year ba ran lokacin da aka dauki mutanen can namu ni karan kai na personally na je na sami ainihin mahukunta kamar sojojin da aka kawo a nan eh, Zara suna zaune na je na ce musu ga abin da ke faruwa wallahi abun ya ban mamaki da ana gaya min ba na yadda amma abin ya ban mamaki wanda ya kasance mutanen nan ba wanda ya zo sai bayan kwana biyu ma suke zuwa suna wani abun ga na banza wanda ni abun ya ban mamaki a yanzu dai ba wani mahukunci da ya zo wannan gari yanzu gaga a ƙarshe gaskiya abun da nake kira ga mahukunta ko in ce jami'an tsaro da manyanmu na ƙasa kowa ya ji tsoron Allah domin duk wani abun da kana yi a wannan lokaci ko a wannan duniya din nan ka san da cewa wata rana za ka koma ga Allah kuma za ka ba da lissafin daidai abin da ka yi ai da mai kyau ne ko mara kyau ne domin mutane da dama suna kuka suna zubar da hawayensu mutane sun rasa yan uwansu saboda wannan abubuwan da ke bara ko babu wani jami'in tsaro ko wani babba wani magi wani mai mulki wanda mm. zai ci gashi gashi ya fito ya ce ga zai kare talaka kwana kowa dai harka ta gaban shi ne kawai in dai ba ta shafi iyalinka ba ko yan uwanka ba kai ba abin da ya dame ka da wani to gaskiya ina kira ga manyanmu da kuma su shugabannin mu kowa su ji tsoron Allah ya abin da zai iya cewa kenan su ji tsoron Allah shi ma shugaban kungiyar kristoci Najeriya rashin jihar Niger. ya tabbatar da wannan hari da aka yi kan majami'ar ga kuma abin da ke cewa. Mun samu labari din daga kan na Rafi Local Government. Na rika na giya ma kan na Niger State duka mu mu yi addu'a kan shi kuma su da sun abduct Allah ya dawo da su lafiya. Hmm. Yanzu ina ina kan shi ina tambayi su leadership na Rafi ba mu gama da tambaya din tukuna. Amma in gama da shi zan kira ka. Kwararre kan sha'anin tsaro wanda dan asalin jihar Niger ne hafsa mai ritaya a rundunar sojan najeriya major muhammad bashir shu'abu galma ya yi tsokaci duk wanda ya dubi taswirar najeriya inda aka raba su gida-gida wato jiha-jiha zai ga abin da ake kira landmass wato fadin abinan kasa da area da meye da meye niger state tana da girma sosai kwarai da gaske kuma za mutane suka sake dubawa masu so su gane labarin ƙasa za su ga niger state yana ɗaya daga cikin area da ko kuma wurin da yake a arewa nan yana da duhunan wato daji in ka lura muna da game reserve na kayinji muna da dai area wato dai area naja dai tana da itatuwa wanda yake irin wa'annan masu irin wa'annan halayen sukan so su shiga irin wa'annan wuraren su shiga ciki suna yin abubuwan da suke so bayan hakan nan kuma tana makwabtaka in ka lura ita ce bango da ke tsakanin wayannan jihohi da ake kira nosewa wato arewa maso yamma da ake ta magana wato kaga tana da iyaka da kaduna tana da iyaka da da kebi tana da iyaka da da, da, da zamfara to wato za ga you know, eh, wannan dole ne ta samu wuri da zai zama kaman idan wa'annan mutane sun gudo can ne dai last point da za su iya tsayawa kafin su shiga ko jihohin yamma haka nan ko kuma su shiga jihar kwara wanda ke da yawa sukan ji shakkan shiga shiga irin wayannan wurare wuri ne wanda yake yana da kofa wato yana da rufi wanda zai ba wayannan mutanen mafaka kuma yana da faɗi inda za su iya gudu su je nan su je can dole ne eh, su addabi wannan wurin in ka lura ba wuri ne wanda yake za a ce eh, akwai alkariyu da yawa haka nan kusa da kusa ba za a ga manya-manyan garuruwan suna da nisa da juna duk sojan da ya kalli da abunan eh, ground wato wuri inda zai yi operation ya san yadda zai yi applying ya shiga wannan wurin. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. mutu a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barka da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwannin janguriyar Nijar kuma tare da Haruna Ibrahim Rasne za mu gabatar muku da shirin da dan gari da ke kasancewa shirin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo Kanda yake kawance da su a yau Haruna haruna ibrahim ras ne ya tattaki har garin darge da ke cikin karamar hukumar mulkin tsibiri ta jihar maradin jamhuriyar nijar inda ya fira da ɗaya daga cikin dattawan garin da ya soma da gabatar da kansa wanda daga bisani ya karanta masa yadda tarihin garin yake a yi sauraro lahiya ni sunana alhaji iso jari kuma ni dan haihen darge na me yasa ake kiran darge da darge lalle ita darge abin da aka kiranta can da aka fara sare darge ba a gani komi sai itace ƙumci na itace wato akwai kura akwai zaki akwai giwaye in masu wanda za su sara ta in sun ka sara ta in rana ta wadi sai sun yi runwa su hau basa su kwanta in dare su koma su ka to sai an ka gani da an ka diba a gani da gari an ka samu aka zamu na gari sai an ka diba an ka ga itace wanda itace na da aka ce ma dirga sai an ka ga ya yawa to ana cewa dirgun da nan sai an ka maida ta dargi kashi halin dargi kenan dargi ki yanzu ta kai shi to dargi da ga yanzu da ga kawata ta kai shekara wajen ɗari da hamsin da biyar zuwa da sattin ma shekarunta to da mi darge ta shahara da shi to abin da ta shahara da shi darge makiyaya na kuma manoma noma da kiwo shine sai kasuwanci ya an yi shi su ne abin da ya shahara da shi da wace kabila da wace kabila ai mazamna darge haka to darge ita dai kabila azbinawa ta tunda nan ne muna da tambar rane aka yi masu rika darge suka taho tun daga agada inda suka yi tambar rane har da muna da tambarewa tamanin da yanzu ma sun kai sun kai gomiya tara eh tunda an kara wasu bayan wa'annan to abin da suke azbinawa ne akwai malamai wanda suke su ne shehoni na maye malamai na limami wanda suke wangara na kuma akwai zanwara muna nan tare da su sanni suna ma a malaman mu sa'idin nan kuma akwai sauran kabilu akwai hausa akwai wasu da ake ce ma addawa masu gobarci na to amma kabila addawa na to su ne muna zamana da su kenan za a iya cewa kenan garin darge sarautar eh, tambari ne eh sarautar tambari na mutu wannan kabila ba ka ko takardar mu wajen tun da an ka ce tambare 80 haya kai gomi ya tare yanzu ai mu sarautar mu tambarawa tambara na da kaji an ce tambari to shi ne babban shi ne sarki mm. daga ina mutan darge suka taso suka komo nan darge kaji da son ka taso daga agadas sai ingal sai tanis daga nan sai suka sabko suka zo na cikin ƙasar kacena da gobir shi ne aka ce suka zamana gidan boka bayan gidan boka suka zamna ashalu daga ashalu sai suka taso suka komo sabon mashi to nan sabon mashi aka yi wani gari nan dan guntu nan bakin abin nan dan nan sai aka komo an ga wani aka zamana daga nan sai dargi to kaji irin zaman da sun kai to kuma ma'amala su sai ta tashi daidai da gobera arme ya shiga tsakanin su da gobera tunda mayaka na su ma gobera mayaka na ana yaki nan tare da su sai su gobera da yake kasan su gobera su ne suka fara zama nan cibiri su suka cire cibiri to shikenan sai an kaga sun kaga lalle wa'annan mutane zarumai na sai aka hada arme sai an kai ta harkoki aiki tare da su. Wace hazaƙa haka abzina suka nuna a can baya gurin yaƙi? Ya yi da suka yi ai ba ƴan ta ba. Ai babba zaƙa duk inda suka zo gari sai su yaƙe garin. su kwashe komai su ɗaukar mutane ba azumi ne ma shi ga yaƙi ma ga lokacin ma masu ce babu kamar su tunda akwai dawakin da agare su ma in sun ka zo wurin yaƙi sun ka bigi dokin sun ka sa mai sun suka tsakure shi dokin sai ya cira sama sai dara duk inda sun ka zo gari yaƙi su kai dan ba lokacin tura ba dai sun ka bar yaƙi da tura sun ka hana yaƙi amma ne yaƙi mashahararri na ma maya maya tunda ka je tambarin ga tamanin da takwas da muka fara waɗi ba wanda bai zarunta ba ta yaƙi har za kuwa nan dargi an dora zuwa a yi yaƙi a kwashi ke gari do a kwashi ka kaya ne da komi da duke da komi a zo da su. kamar menene ke ci ma dargi tuwa kwarya ko na ce kai tsaye matsalar dargi. To dargi muna da matsala mai ɗan dama tunda dai mu babban matsalar mu dai an yi ruwan shubka gari sai ya cika da ruwa saboda ya zama kamar cikin kwari ba inda ruwa za su ta to wannan matsalar muna bukata ko da gwamnati ne mu samu an mana kwalbati na biyu akwai matsala wadda ta zo mana bana ta rishin ruwa mun samu shekara kamar wajen uku ko ko da tunda dai mu nan ma akwai san gona da gare mu ya san da wannan mun shekara wajen uku ko hudu ba a samu abinci so to bana ma sai zaman to akwai wurin da koyanka ba a ai ba an ka samu makarar ruwa kuma aka samu ruwa kuma sun ɗauki to ka gani sai mun ka samu wannan matsala eh, rashin ruwan nan shine matsala mato kuma akwai ruwa na sha da ba mu da su isasshe tun da shaton kin mu dan karami na eh, an yi dan shato dan karami na ba mu da matsala shi ko garin ga daga mutunan nan ya kai wajen dubu eh, a tun mu ma kusan tun da gari uku a da kwai nan game da antuko banda kan to ka ji babban matsala nan ta rashin ruwa akalla a misalta ai ya kai wajen miliyan ko ya kai wajen miliyan guda wajen ta ga busai sai da busai sai suna da yawa kwarai ko bayan wannan kuma da muka zana maka muna da kuma sarkin azbin akwai jina a ce ma sarkin azbin labo kampo akwai sarkin azbin akwai sarkin azbin alimu guda biyu to akwai abbas yanzu shi ne ke rike da gare abbas eh, sarkin azbin alimu to yanzu shi ke rike da gare eh shi ke rike da garin yanzu to amma saboda ya yi sarautar dama ta sarkin azbin dai shi ne sarkin azbin kan shi abbas alimu. shi ke yanzu yanzu shi yanzu zaman da aka zo an can doson rasu yanzu shi ke rike da gare bayan haka nan ita darge babban gari na nan cikin kasar shahar yanzu na jihar shahar na ƙasa eh, kibirici mm, shi ne masu sauraron sashen hausa na muryar amurka a nan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na da ɗan gari shirin haɗin gwiwa wanda ya zo muku a nan sashen hausa na muryar amurka tsakanin rediyo niya fm na birnin kwannin janguriyar nijar da sashen hausa na muryar amurka ni haruna umman bako a madadin haruna ibrahim ras da ya ɗauko muna tarihin na garin darge a nan ne zan ce muku sai kuma wani shi idan fa allah ya so. to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.